masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin namu na wannan lokacin zai mai da hankali ne kan sabuwar kakar manyan gasar wasan kwallon kafar kasashen turai da suka hada da burtaniya da spain da jamus da kuma faransa yanzu haka dai an shiga mako na biyu da soma gasar premier ingila wadda ke zama gasa mafi haskawa a turai to sai dai kuma yayin da wasu kungiyoyin suka soma kakar wannan shekara da kafar dama wasu kuma sun gamu da cikas kamar manchester city mai karkan gasar da chelsea da kuma tottenham inda kuma arsenal da liverpool da manchester united suka soma gasar da yanayi mai kyau ko da dai sai a litinin dinnan ne united din za ta kara da wolverhampton cikin shirin na yau mun samu bakoncin magoya bayan waɗannan ƙungiyoyi bari mu soma da zakarun gasar wato manchester city wadda ta yi barin maki a ƙarshen mako a kara wata da tottenham bayan da suka tashi biyu da biyu abin da yasa ake ɗiga ayar tambaya kan makomar tawagar a bana muhammad na abacha shine shugaban magoya bayan kungiyar a jihar kano najeriya ga kuma abin da yake cewa a zanta wasa da abubakar isa ɗan dago a kusan za mu iya cewa ba ɗan gushe ba ne ba ko babu komai an samu maki ɗaya sai dai ba makin da ake da bukata ba ne ba saboda canza ras aka yi wato an yi a duro kenan abin da aka kira kuma yadda aka buga wasan babu wanda ya dauka cewar man city za su yadda wannan wasa saboda sun buga technically za a ga bayan su da defense da attack din gaba ɗaya tafiya suke su Tottenham ma tarewa ma dai suke yi ne da haka duk wanda ya kalla dauka yake kawai ma sai an ci Tottenham din biyar a farkon fara wasan to dan haka shi wannan canza ras da aka yi ita kanta nasara ne sai dai ba nasara bace wacce ake da bukata Dan maki da ya kawo Dan da ce an yi winning din maki uku zai zama kuma ko babu komai mace City yanzu ta fara rage wasa mai zafi guda daya Tottenham wasa ne mai zafi da haka ta rage daya daga ci kuma canza sai kuma canza rasai ba rashin nasara bane ba duba da yadda aka buga wasan kamar yadda nake gaya maka a shi mai koyarwa ga Dola a haduwa go haduwa da ya da su so goma sha bakwai shi ya ci Cino, ya ci so uku aka yi duro guda hudu ka kenan a tarihi ma ya fi wannan kwacin kenan kuma tun da ya zo ingila sau biyu suka yi nasara a kan shi yake yin nasara a kansu da haka wannan ba wani abu bane ba tun da akwai haduwa na gaba to sai dai kuma ana iya cewa lamarin sai san barka ga kungiyar liverpool wadda ta kasance ta biyu a gasar da ta gabata ganin yadda ta soma da ruwan kwallaye lamarin da ya baiwa magoya bayan ta kwarin gwiwar lashe gasar a bana baba balarabe shine shugaban magoya bayan liverpool a arewacin najeriya eh, alhamdulillah mun dora daga inda muka tsaya ne domin ba ma kowa ya san sai da aka gama gasar premier league wasa 38 sau ɗaya rak aka cinye mu a wasa guda ɗaya rak da man city kuma cikin hukuncin allah mu ne muka zama zakarin turai a wannan shekara kuma sannan ga wannan sabuwar kaka ma ta zo to alhamdulahi yadda muka gama da wuta-wuta haka yanzu ma muka dora da sabuwar wuta kuma allah da tabbas mun fara da kafar daman kenan amma fa ana ganin bana akwai kalubale da yawa akwai wasu zarata sun taso suma daga gefe ta mu kuma zarto ne su zarata ne mu kuma zarto ne mai kaifi domin 'yan wasanmu na liverpool har yanzu ba mu yi asarar kowa ba kuma waɗanda ba su da lafiya irin su chamberlain su kai ta su ma sun dawo kuma sun dawo kamar sababbin jini ne a cikinmu. mu ita ma dai manchester united wadda ta soma gasar da lallasa chelsea da kwallaye hudu da nema mai horas da kungiyar ole gunnar solskjaer ya ce yana fatan baiwa mara kunya a bana bar mu ji abin da dani manchester shugaban magoya bayan united din a jihar kano ke cewa da farko kakar bana ga yadda alamu suke nunawa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kasancewar wasan farko da ake zato za mu buga da chelsea ko chelsea su samu nasara a kanmu ko a yi taras sai gashi a wasan farko mun zuba musu zafafa guda hudu saboda wannan kwalakwalan guda hudu mu kiransu muke zafafa guda hudu so don haka a wannan kaka ina ganin kalubale ne akan mai horarwa oligona solskjaer ya ga ya ɗauki wannan gasa ta premier a matsayinsa na mai horarwa tunda a baya ya ɗauka a matsayin ɗan wasa. Ana ganin cewa ta safafa ta yaro ce. mu mun san da sanyin safiya ake kama fara. Dole sai ka tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. To shi ne wannan wasan da muka yi tauna tsakuwa muka yi don aya ta ji tsoro. za mu sake komawa burtaniya nan gaba kaɗan bayan mun leƙa ƙasar andalus wato spain inda zakarar gasar la liga wato barcelona ba ta ji da daɗi ba a wasanta na farko da atletico bilbao inda ta sha kashi da ci ɗaya mai ban haushi duk ko da cefanen da ta yi a bana to ko rashin nasara ta karya gwiwar magoya bayan ƙungiyar bala a abidoka shine shugaban magoya bayan barcelona a jihar kano ka san yanayin kowane lokaci kaka kowane akwai lokacin kamun ludayinta da take zuwa ko ba gaba kuma ganin cewar mu kanmu mun san cewar kamar dai coach dinmu ya san cewar daga bilbao ya fito kuma ya ga yanayin takun baldinsu to amma tunda muka duba muka ga cewar akwai 'yan kurakurai wanda yake tun a midfield ina zuwa da na duba na ga cewar gaskiya fi billahi akwai kurakurai gaba bai kamata a ce coach din mu farkon fari a ce ya saba za fara da sababbin yan bal ba kamata ya a ce ya ajiye Griezmann ya kalla ya ajiye Dijon ya kalla kamata ni in ni ne coach din Ernesto Balbalde abin da ya kamata in yi in fofotu zan yi in sa Dembele da Shuare gaba daya in sa Sergio Biscuits in sa Rakitic sai in sa Atur ko ba ka ba amma kaga ya ba Atur a gida nan ya bar Bidal a gida to kaga gaskiya bismillah ina zuwa ina ganin yanayin midfield din mu attack din mu yayi kyau amma ya wahal da su to amma midfield din ya bata gaskiya ba a daure sosai ba sai dai kawai mu ce wannan kaka dai da farko gaskiya to ba za dai mu ce a'a ba sai dai mu ce san barka to yaushe ake ganin kwalliya za ta fara biyan kuɗin sabulu in Allah ya soya da muna ganin wasa na ɗaya na biyu komai zai warware yayin da Barcelona ta soma da tuntuɓe ita kuwa real madrid wankan jegon kwallaye ta yi wa celta vigo har gidanta abin da ya sa ake ganin za a kwashi kallo a gasar ta bana nura bala muhammad magoyin bayan madrid ne eh gaskiya sun soma da kafar dama duba da cewa barcelona din yi wasa an samu nasara a kansu su kuma za su so dama dole a ce sun samu nasara a wasansu na farko zai ba su dama tunda dama lin ne da ake tunanin mutum uku ne ko a ce mutum biyu barcelona ko madari to in barcelona ta tuntube madari kaga ta yi gaba kenan sannan kuma a wasan ana gani kamar an ɗan yi abin da ake cewa controversy jan katin da aka ba luka saboda wannan ta var din da ake amfani da shi saboda fawul din ma shi alkalin wasa bai ma ba da ko da yellow katin gargadi ba sai da ya je duba ya ce kuma jan kati ne gaba ana tunanin za a farke kuma sai wannan abin ya ba su karsashi sai suka kara ma kwallaye har guda biyu aka tashi wasa uku da daya. to a faransa ma dai kungiyar psg ta soma gasar likuwan da kafar dama bayan da ta doke nims da ce uku da nema ko da dai a jamus labarin ya sha bamban ga zakarar gasar bayan munich wadda ta tashi biyu da biyu da hata berlin a makon gobe ne dai za a soma gasar serie a ta kasar italiya to da wannan bar mu sake dawowa burtaniya. don jin ko ruwan kwallon da united ta yi wa chelsea ya sare gwiwar magoya bayanta ga muhammad sani suraj mai chelsea to ai hausa suka ce dama tashin farko kare ya fi mota gudu wannan premier fa wasa ɗaya fa aka yi jilfa ake ta fama wani cece kuce akan mu kuma waɗanda suka ce mu fa ba kyau ne da su ba da haka mu yanzu aka fara wasannin mu ni ina tabbatar maka da cewa idan ba mu ni ba zan ce ma za mu ɗau premier league ba domin a yanzu super frank lampard ya fara gina tim din amma ina tabbatar maka da cewa muna cikin sahun mutane uku na farko amma a watsa muku kwallo hudu rigis kuma ka ce ta safa ta yaro ce to waɗanda suka ce mun ma ba mun fi su kyau ba in aka je aka baje wasan a faifai ai mu muka yi ballin zaru zuga ce fa kawai ake a wannan a wannan wasan Ƙungiyar Arsenal dai ta samu nasara a dukkanin wasannin ta biyu, ko da dai a cewar shugaban magoya bayan ƙungiyar a arewa maso yammacin Najeriya Ibrahim London Boy babu mamaki kan hakan lura da irin cefanen da suka yi a bana. Juma'a da za ta yi kyau tun daga Laraba take farawa tun kafin a fara wannan kaka mun yi magana dama nake tabbatar da cewa mun shirya har ake tabbatar min da cewa ai yan wasan da muka saya ba su ya kamata ba amma kuma mu abin da muke hange shi ne mu ringa kokarin zira kwallaye a cikin raga hakan ya tabbatar da cewa mun shirya kuma duk wata kungiya da take gasa premier yanzu tsoron arsenal take saboda sun ga irin farga da muka yi muka samu maki shida ba tare da wani ɓata lokaci ba yanzu kawai tunaninmu ya za a yi mu ɗauki kofi To masu saurare a nan shirin zai disa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Abubakar Isa ɗan da gode taimaka wajen haɗa shirin ni Abdulrahman Gambo Ahmad ke cewa mu huta lafiya.